al'amarin matsalar rashin tsaron da ya a Najeriya sai ƙara ta'azara yake yi musamman a shiyar arewa maso gabashin ƙasar inda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari a ƙauyen garin Modibo da ke karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban suka kashe mai anguwan garin Modibo da kuma garkuwa da matansa Hadima da 'ya'yansa suka nausa gaba kaɗan suka sake rintumar wasu matan ciki har da mai ciki da kuma mai goyo. SP Usman Abdullahi Jada da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban wadda Allah ya tabbatar da akuwar lamarin. Da shiga garin ne suka kama harbi kan mai uwa da wabi a cikin garin ko ta ina suka rude kowa rude wadda ya kai ga harbin shi jaurin garin mai suna jaurin bafaji mai shekara 60 wadda wannan sanadiyan harbin ne yarsa ransa suka yi garkuwa da matarsa da kuma dan shi guda sannan akwai wani mai suna tukura isa shi mazaunin wannan gari ne wadda suka masa rauni da bindiga wadda yanzu aka yana karban jinya asibiti su kuma bayan Allah dan an miƙa gawakin ga yan wasu don a musu tura. Jibrila Isa Jauro wadda ke zama kani ga jauron garin Modibo shi ma yana ɗaya daga cikin wanda aka ɗaure aka yi niyyar tafiya da su da shi da matarsa amma haƙar su bata cin ruwa ba ya shaida mana yadda lamarin ya kasance yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho. Ina zanne sai muka ji bindiga da aka yi harbi sai aka zo aka kashe shi gaba ɗaya. Ya aka shi wa ɗaya. Shi jauro har aka ɗaure ni ma nan ɗani na ya ce a sake ni sai aka tafi da su da shi da dukkan amma ba bayan an kashe babansa kenan. Wato Ismaila kana ɗaya daga cikin waɗanda aka kama aka ɗaure akan za a tafi da su kuma kai Allah ya tafi da su. Kore ba shakka da ni da mata na ma duka. Matan naka ma an sake ta kore tana hannun su. Eh mata na an sake ta amma an dauki da gani na da dikkonsa. mutane goma aka dauke yanzu haka suna hannun su. Yanzu yaya kuke gudanar da rayuwa a wannan gari naku? Gaba da rayuwan ba yanda muke wallahi kowa da daddare ma wadewa ake ma kawai wallahi. To ko yaya ma al'umma mazauna yankin garin Modibo ke ciki a daidai wannan lokaci tambayar hira kenan da newa gida da jibrila. Gaskiya lamarin da muka shiga ciki kam ya tsoratar da kowa da kowa yanzu. Yanzu din dare ya dai gaba ɗaya mu mun rasa ina zamu mu kwana ma. Muna so dai gwamnati ta tallafa ta zo ta ɗauka mana mataki. Tunda mutanen nan akwai waɗanda suka san wuraren da suka zauna a dajin. Ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan abun don Allah taimaka. In ba haka ba ƙauyukan mu na gaba ɗaya an yi niyan za a watsar da su. To idan muka watsa ina zamu koma a wurin aka haife mu a wurin ne rayuwar mu yake. Dabbobin mu da gonakin mu gaba ɗaya a wurin yake mun rasa me za yi kuma yanzu. A nasu ɓangaren 'yan sentiri ko ko in ce 'yan sa kai wadda kan fafutuka domin ganin an kawo karshen wannan matsalar rashin tsaro musamman a yankin jihar Taraban. Mun ko tattauna da sarkin bakin Arda Kwala ta wayar talaho mai suna Suleiman Jibrilla wanda ya mana ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. Sun zo ɗakin sa zai fita sai suka harbe shi da bindiga a nan suka kashe shi da suka kashe shi sai suka ɗauki 'ya'yansa 'ya'yansa biyu da matarsa ɗaya sai suka je suka bugi makwabcin da sanda yadda suka kada shi kansa ya fashe. Sarki yanzu kamar duka duka mutane nawa suka ɗauka a wannan ɗaukar da kwata kwata mutum goma ka ɗauka suka tafi da su daji. Wannan al'amarin dai ya faru ne a ƙauyen garin Modibo da ke karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban inda 'yan bindiga suka kashe jauron garin Modibo suka koyi garkuwa da iyalansa ciki har da mace ma mai shayarwa. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.